turkash wato rikicin masarauta a jihar kano fa na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma inda a jiya juma'a a cikin hudubar sallar juma'a da sarki sunusilami da sunusi ya gabatar an ji shi inda yake yin cikin hudubarsa ta juma'a yake aikewa al'umma saƙo wannan saƙon da sarki sunusilami da yake aikewa an yi dukkan mutane sun yi ittifaƙin cewa yana tura wannan saƙon ne ga sarkin Kano Aminu Ado Bayero wanda gwamnatin jihar Kano ta tsige shi daga sarautar ta kuma ɗora Amin An sunusulami da Sunusi. Inda shi sarkin Kano Aminu Ado Bayero ya ce tabbas shi fa ba zai bar kan gadon sarautar nan ba tunda kotu ta ce a dakata har izuwa nan da waɗansu kwanaki masu zuwa ta yi nazari dangane da wannan tsigewar da gwamnatin jihar kano ta yi masa ba zai sauka daga kan kujerar mulki ba inda shi ma sunusi lamido ya hau kan kujerar mulkin sarautar kano ya ce ba zai sauka ba to sai a juma'a a cikin wata huduba da yake yi wanda duk al'umma sun ittifaƙin cewar wannan hudu babba ta tafi ne kai tsaye zuwa ga Aminu Ado Bayero inda a cikin hudubar shi sarki Sunusi Lami da Sunusi yake cewa ba a tuhumar Allah akan kaddara. Sarkin na Kano na sha shida wato Muhammadu Sunusi na biyu ya ce babu wanda zai iya tuhumar Allah dangane da kaddara. sabon sarkin da ya faɗa hakan ne a yayin hudubar sallar juma'a a masallacin sarki da ke kofar kudu a birnin kano tabbas wannan huduba fa ta ja hankalin al'umma kwarai da gaske hudubar dai ta mayar da hankali ne kan imani da ƙaddara mai kyau ko kuma mara kyau inda yake cewa duk wanda ya yi imani da allah shi kaɗai, to dole ne ya yi imani da dukkanin abin da allah ya ƙadarta. ba a tambayar Ubangiji dalilin aiwatar da al'amura, inda a cikin hudubar sarkin yake cewa an faɗa mana cewa duk wanda bai yarda da ƙaddara ba cewa daga Allah take imaninsa bai cika ba. Ya kamata mu zama masu godiya ga Allah a yanayi na daɗi ko wuya. Dole ne mu yarda cewa duk abin da ya faru a gare mu to ƙaddara ce daga Allah, sannan abin da muka muka iya samu ba shi ba ba shi ma abinda ba mu iya samu ba shi ma daga Allah ne in ji sarki Sunusi. Daga ƙarshe sarkin ya ja hankalin masallatan da su mayar da hankali kan kwanaki goma na watan Zulhaji da ke karatowa. Watan babbar sallah na ƙara karatowa a cewar sarki wanda kuma yana da matuƙar muhimmanci ya kamata mu mayar da hankali wajen addu'o'i a kwanakin inji sarki sunusi daga nan ne kuma sarki sunusi ya ja sallar ta juma'a dama dai rundunar 'yan sandan jihar kano ta karyata labaran da ke yawo a birnin kano cewa akwai yiwuwar a yin gama tsakanin muhammadu sunusi da aminu ado bayero a masallacin tabbas an yada wannan maganar inda aka yi ta gayyatar al'umma da su zo masallacin sarki domin Aminu Ado Bayero zai fito wannan masallaci domin ya ja sallar Juma'a a wannan masallaci wanda sarki ne yake shiga ya kuma ja sallar Juma'a. wannan sanarwa ta ba al'ummar jihar kano mamaki kasancewar an tsige aminu ado bayero to me zai kai shi masallacin sarki ya ce zai ja sallah sai dai a nashi bangaren shi aminu ado bayero ya ce bai tsigu ba har yau shine sarkin jihar kano tunda kotu ta ce a dakata a jingine batun har lokacin da za ta waiwayi batun ta kuma zauna ta ga ya dace ya sauka ko kuma bai dace ba A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan takaddama da ke faruwa a jihar Kano shin tsakanin Aminu Ado Bayero da Sunusi Lami da Sunusi wa kuke ganin ya fi cancanta da ya riƙe masarautar Kano.